ci gaba da karatunmu na muktasar sahih eh, bukhari wato a tajridu sare a hadithul jami sahih na imam zubaidi a yau insha Allah za mu yi darasi na 133 kuma na cikin kitabu istisqa babin da ke bayani akan abin da ya shafi roƙon ruwa za mu tashi an anasin radiyallahu anhu kala كانت الرياح الشديدة إذا حبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث امام البخاري توشي باب إذا حبت الريح باب دake bayani iska ta taso yaya manzon Allah sallallahu alaihi yake an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah yarda da shi qala yace kanatir riyahu shadidatu iska masu tsanani sun kasance iza habbat idan suka taso ko iska mai tsanani in ta taso urifa zalika fi wajhi nabi sallallahu ana gane haka a fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko da Aisha tana daki idan manzon sa ya shigo takan gane cewa iskan nan mai tsanani ne wato ba da wasa iskan ta tasowa wannan ko yana nuna kenan idan iska ta yi tsanani ta zama musiba ko kuma abun tsoro ne kar ta zama musiba shi yasa manzala sa sun yake ɗaga hankalinsa a lokacin da ya ga iska ta tashi tsawon iska wanda take kafin hadiri wato kafin ruwa iskan hadiri kenan ko kuma haka kawai iska ta taso a gari kowanne matsala ne har sai an ga an kwashe lafiya tukunna hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim manzala sama abin nan Aisha radiyallahu anha ce kana Nabiyu, sallallahu alaihi wa sallam idza asafatir rihu qala allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi manzala sama yana yin addu'a idan iska ta yi tsanani sai ce ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska da alkhairin abun da ke cikin iska da alkhairin abun da aka aiko iskan da shi sannan ina neman tsarinka daga sharrin wannan guguwar da sharrin abun da ke cikinta da sharrin abun da aka aiko ta da shi kenan iska ko mu ce guguwa ita ce iska mai ƙarfi tana iya zama alkhairi tana iya zama sharri to sai ka roƙi alkhairinta da alkhairin da ke cikinta da kuma alkhairin abun da aka aiko ta da shi ka nemi tsari daga sharrinta da sharrin abun da ke cikinta da kuma sharrin abun da aka aiko ta da shi aisha radiyallahu anha ta ce wa iza takhayyalat as-sama'u taghayyara launuhu wa kharaja wa dakala wa aqbala wa adbara manzala sa suma ya kasance idan wato sama ta canja ta yi duhu alamun iska ko alamun hajiri, manzala sa suma fiskansa sai ta canja sai ka ga ya shiga ya fita ya juya baya ya fiskanto in yana cikin ɗaki sai ya fita sai kuma ya sake shigowa sai ya juya ya yi gaba ya sake yin baya haka yake ta yi bayi da kwanciyar hankali a lokacin da iska ta taso kafin ruwan sama idan yana waje ne ya shiga cikin gida ya sake fita yana cikin gida ya shiga ɗaki ya sake fita ya yi gaba ya yi baya har sai ya ga an yi ruwan sama an kwashe lafiya sai ta ce fa'iza mutirar suryanu idan aka yi ruwan sama sai a yaye masa wannan tsoron wannan tashin hankalin da ke ciki kuma fiskansa sai ta canja sai wannan tsoron ya fita to aisha radiyallahu anha ta ce tana gane wannan a fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yasa manzon Allah sassuma yake daga hankalinsa idan ya ga iska ta yi ƙarfi iskan da take zuwa kafin ruwa ya zo bayan hadiri me yasa yake daga hankalinsa saboda akwai abun da yake hangowa wanda wani baya hangowa sai Aisha radiyallahu anha sai ta tambaye shi tace ya Rasulullah me yasa nake ga fiskan kana canjawa kana shiga tashi hankali idan iska ta taso kafin yi ruwa sai ka fita ka shiga kai gaba kai baya har sai an yi ruwan tukunna sannan hankalinka yake kwanciya me yasa sai ta ce sai manzo su ma ya wallahi ina tsoron la'allahu ya aisha kama qala qaumu adin falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal a jaltun bihi rihun fiha azabun Ta tace aisha wallahi ina tsoron kada ya zama irin hadirin da adawa suka hango da suka ga ya fiskance su yana zuwa wurinsu yana zuwa kwaruruwansu sai suka ce wannan ruwa ne za a mana ruwa suna ta murna za a yi ruwan sama saboda dama an yi fari to amma ubangiji la sai ce azaba ce mai tsanani rihun fiha azabun shadi azabun alim iska ce wanda take da wanda wanda akwai azaba mai radadi a cikin ta shine kuma abin da dama suke gaggawa ne shine bal huwa masta'ajaltum bi dama suna cewa maza sun ya kawo azaban da yake cewa ko kuma manzon da aka aika musu shine annabi hudu ya kawo azaban da yake musu da yake tsorita ta da yake tsorita su da ita cewa in basu imani ba Allah zai halaka su suna ta cewa ina halakan take ina azaban take to shine Allah ta'ala ya jarrabe su da fari suka yi kwanaki da yawa babu ruwa har suka buƙaci ruwa da suka ga hadiri sai suka dinga murna suna cewa ai wannan ruwan kam alama wannan hadirin alama mai yin ruwa ne wannan hadinin akwai alaman za a yi ruwa Shi kenan sai ubangiji ta ala ce a za abin nan iska ce wanda akwai azaba mai raɗaɗi a cikinta abin da kuke gaggawan nasa ne ya zo kuna cewa gafara sa ba ga ƙaho ba to ƙahon ne gashi nan ya zo so da aka sai Allah ta'ala aiko wannan iska to wannan iska bakarariyar iska ne iska ce ta masifa yasa ubangiji ta ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhu Allah ta'ala ya ce tana halaka kowane irin abu wannan iska da umarnin ubangijinta subhanahu wa ta'ala sai suka adawa suka wayi gari babu su ba abun da ake gani sai dai gidajen su kawai la yura illa masakinu kenan la yura ashkhasuhum ba a gani jikunan su an halaka su gaba daya sai dai gidajen su ne kawai wato ainihin suka rige saboda haka iskan da ta zo tumbuke su ta dinga yi tana jefar da su tana sama tana ƙasa da su har ta halaka su to abun tsoron shine ubangiji ta'ala a ƙarshe ya ce kazalika najazil qauman mujrimin kamar yadda muka halakar da ada wannan haka za mu halakar da mutane wanda suke mujrumai masu sabawa Allah ta'ala kaga ko a cikin al'umma ba a rasa irin wannan a zamanin manzon akwai kafurai kuma azaban in ta zo za ta haɗe kowa da kowa ba za a ware wannan Muhammadu ne wannan Jacob ba kowa da kowa za ta shafe shi kawai sai dai an je lahira a bambanci. to haka nan a yanzu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to Allah ta'ala ya ce kamar yadda muka yi wa ada wannan muka halakar da su da iskan nan haka nan za mu halakar da wato mutane wanda suke masu wa Allah to shi yasa manzon sama yake tsoron kada wannan bala'in ne wato aka aiko wa al'ummarsa shi yasa ya shiga ya fita yi da ainihin kwanciyar hankali ya ta addu'a ya ta addu'a har sai ya ga an yi ruwa tukun sannan hankalinsa wato ainihin ya kwanta so wani abun tsoro ne amma kuma sai ka ga mu baya ba mu tsoro me yasa saboda ba ma hango abun da wasu suke hangowa mu muna ɗaukan alkhairin kawai muke hangowa ba ma tunani wani abu zai iya zai iya biyo ba idan iskan nan mai tsananin nan ta zo ko da gidanka kawai ta rusa ba ta halaka ka ba ai ta zame maka shari sadaka idan ruwan sama abin nan yana zuwa aka yi hadiri aka fara iska sai ka yi addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi sai ka roki Allah alkhairin iskan ka nemi tsari daga daga sharrin iskan saboda ko ka ta rusa dai ka samu ka samu matsala to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma kai koyo al'ummarsa hadisi na gaba an ibn abbasin radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bis saba wa ulika da adun bid dabur wannan hadisin Imam Bukhari ya toshe wani babin da yace babun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis saba babin da manzo sake cewa an taimaka mini da iskan gabar akan abokanin gabana an ibn abbas radiyallahu anhu daga anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su Kale yace nusirtu bis saba an taimake ni akan abokanin gabana da iskan da take fitowa daga gabas ita ce as-saba iskan da take fitowa daga daga gabas in kace ce as-siba kuma yarinta shine as-siba daga naka samu as-sabiyu so daga as-saba iskan da take fitowa daga daga gabas wa ulika da adun biddabur an halaka ada kuma da iskan da take fitowa daga yamma ita ce addabur wato iskan da take fitowa daga daga yamma iskan gabar taimako ne ga manzala saslama tana halakar da abokanin gabansa a wajen yaƙi su kuma adawa da iska da take fitowa daga yamma daga yamma aka halakar da su wannan iskan asaba ita ce iskan da Allah ta'ala ya aiko a lokacin yaƙin ahzab lokacin yakin handak, a lokacin da kafirai suka yi taron dangi wa musulmi a shekara ta biyar bayan hijira da ƙorishawa gaba ɗayansu da gaɗafanawa da wayanda suka bi bayansu suka zo suka yi taron dangi suka zo madina da su ƙurmushe manzala sama da jama'arsa to aka dinga dai abin nan fafatawa don ba mu ce gwabzawa ba fafatawa manzala sassalma ya shawara da sahabbansa kafin su so menene ya kamata ya yi sai salman al-farisi ya ce to mu a wurin mu a faris idan irin wannan abu ya faru to mukan zo mu kewaye garinmu da rami wato rami na rami babba ta yadda in abokanin gaba mu sun zo ba za su iya tsallakawa ba shine handak din kenan to haka je aka kama tona wannan ramin kuwa ta inda ake tamanin za su iya shiga kafin su zo rami yayi zurfi yadda ba za su iya ba za su iya haurawa ba to wannan rami shine ake cewa khandak da Hausa ana ce masa gololo shi yasa ake cewa yakin abin nan yakin khandak gazwatu khandak wato yakin gololo kenan yakin da aka tona rami aka hana kafurai su shiga garin Madina sannan ana cewa yakin kuma gazwatul ahzab saboda taron jama'a ahzab ne jama'a saboda kafurai sun gama kure iya taron su kenan don su zo su halakar da musulmi gaba daya Addini musulunci ya zama tarihi to da aka zo suka samu wannan ramin sai abu ya gagara suna ta zagayawa a shiga shiga ya gagara haka aka yi tunda aka yi wata guda ba su samu daman shiga ba san da banu quraiza suka saba alkawari da manzala sassama sun yi alkawari ba su bar kafirai su shigo ta wurin ba sai suka saba alkawarin suka ba wa kafirai dama su shigo to nan ne suka iya shiga to a lokacin da suka shiga din aka shiga tashin hankali to shine ubangiji ta'ala sai ya aiko iska daga gabas ta zo ta fatattaki ainihin wato kafirai to wannan ko an samu nasarar nan saboda imani da sabon manzo Allah sama suka yi na cewa Allah ya riga musu alƙawarin nasara kuma za su ci nasara din kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratul ahzab walamma ra'al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima yayin da su ne suka ga ahzab sun shigo bayan an shiga tashin hankali sai suka ce to wannan shine alƙawarin da Allah ya mana da manzon Allah sallallahu alaihi na cewa za mu ci nasara a kansu wannan ba abin da ya kara musu face imani da miƙa da miƙa wuya imani da miƙa wuya ta lokacin da suka sallama ubangiji subhanahu wataala suka yadda cewa Allah shine mai yi duk da tashin hankalin da suka shiga din amma ba su rabu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da ubangiji ta'ala ce wa izaqatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida su muminai an girgiza su amma kuma tawakkalin su yana nan amma munafukai su ne masu yi Allah mummunan zato suna ganin kai ba za a yi nasara ba an gama da an gama da musulmi to sai Allah ta'ala duba zukatan muminai sai aiko musu da irin wannan iska da kuma mala'iku ga iska daga gabas wanda sau ta dinga tumbuke ɗan bukkokinsu da ɗan kayayyakinsu da su ɗin haka sai ta yi sama da mutum ta buga shi ƙasa ta tarwatsa su da su da ainihin dawakansu kuma aka turo mala'iku nan ma suka tsorita su mala'iku ba su buge su ba a yaƙin ahzab a yakin badar ne mala'iku suka buge kafirai amma sun ga mala'ikun kirikiri sun ga tashin hankali shikenan suka suka ruga suka koma da gudu suka koma garin makka ba su iya shiga garin madina ba aka ci galba a kansu a kan wannan yaƙi din a kashe na kashewa wanda ya gudu wato ainihin ya gudu to allah ta'ala ya taimaki sahabbansa ko manzala sama da sahabbansa da iskan asaba ita ce iskan wato ainihin da take fitowa daga gabas manzala sama da ita ake taimakonsa da Allah ta'ala yana da daman ya rusa kafiran nan ko babu wani sababi domin nasara daga wurinsa ne to amma yakan ba da wata alama ko aiko muku da iska ko aiko muku da mala'iku ko da duka biyu domin me don ku samu nitsuwa amma ko babu inna Allah ta'ala zai iya ba ku nasara akan akan kafirin kamar inda Allah ta'ala faɗa cikin suratul anfal yace wa ma ja'alahu Allahu illa bushra ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله azizun حكيم Allah ta'ala yana sa mala'iku su su yaƙi don ya zama albishir da kuma zukatan mumine su nitsu kamar yadda ya faru a yaƙin badar kuma Allah ta'ala ya ce taimako daga wajensa ne nasara daga wurinsa ne Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa amma yana da hikima a cikin cikin al'amuransa in zai taimake ka sai ya sanya sababi kowane abu yana da mi, yana da sababinsa eh, idan za ka yi kuɗi sai ka ga wata sana'a ne kila sababinka ko kasuwanci ko noma ko wani sana'an hannu ko kiwo ko wani abu dai haka sai Allah ya koro maka wani sababi sai ka ga ya zama sababin wato ainihin arzikinka haka ne mulki ne sai ka ga akwai wani sababi sai ka samu wannan mulkin ko ta ɗaukaka ko ilimi ko makamancin wannan ko ka tsira daga wata wahala da ka shiga duka sai zama wallah ta'ala yana sanya maka wani sababi ko wani alama baka da lafiya ya kaje a rubuta maka magani in ka sha sai ka warke Allah ta'ala yana da daman ya warkar da kai ko baka sha magani ba mutum nawa suka warke ba su sha magani ba suna da yawa amma kai an sanya maka wannan magani ya zama maka sababin waraka sai ya zama sababi wani kuma ya sha wannan maganin bai warke ba saboda ba a sanya shi ya zama sababin waraka ba waraka tana hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala addabur ita ce iskan da take tasowa daga maghrib shine yamma ita kuma daga yamma take tasowa da ita ne aka halakar da wato ainihin adawa kamar yadda muka faɗa ɗazun da suka ga iskan ta taso ga hadiri sai suka yi tamani za a musu ruwa ne shikenan sai ta zama musu azaba ta halakar da su a cikin suratul haqqa ubangiji ta lace wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihin sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya ubangiji ta'ala ya ce adawa Allah halakar da su da iska mara albarka ita ce sarsari iska mara albarka wanda take ƙetare iyaka iskan da babu rahama a ta kwata-kwata mai tsanani mai sauti ƙaranta kawai ya ishi mutum ya ishi mutum tashin hankali Allah ta'ala ya fore wannan iskan wa adawa sati guda wato dirare bakwai da, da, da yini takwas sati guda ke. kuma ta zama husuman mai girbewa in ta girbe wannan ta je ta girbe wannan kamar yadda idan mutum zai girbe gonarsa kunya kunya yake bi yana girbewa yana girbewa to haka aka dinga wannan iskan ta dinga girbe su tana ainihin halakar da su sai ta bar su kaman kututturen dibino wanda ya faɗi ƙasa duk kamar bishiyar gona ce ta bishiyar dibino a zuwa sassare ta kawai ka zo ka same ta a ƙasa kamar in baka gane wannan kamar gonanka ta masara ka zo ka girbe ta kullum ana wucewa ana ganin ta gata nan karare ya tsaye ta ran a same ta a ƙasa kawai an girbe ta haka aka girbe mutane nan gaba ɗayansu suka zama suka zama gawa ubangiji ta dace fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin ragowan adawa ne yanzu an riga an halakar da su sun zama sun zama tarihi kuma sai dai a baka tarihi ko su mutane da aka yi masu karfi wato ana ce musu adawa amma dai bara ka nuna wani mutum yau ka ce wannan ba ade ba ne ko wannan ba samude ba ne duk an riga an gama su sun zama kabaru kana wato sun zama labari kawai hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala lana fi shamina wa في شامنا qalu wa fi najdina qala قال اللهم lana fi shamina wa وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وانا حديث ما البخاري وتوشي آية دوني باب يتي باب ما قيل في الزلازل والآيات babin abin da aka faɗa dangane da girgizan ƙasa da kuma wasu ayoyi da suke bayyana na Ubangiji subhanahu wataala a cikin al'umma an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma barik lana fi shamina ya Allah ka sanya mana albarka a Sham din mu a garuruwan Sham din mu wa fi da kuma garuruwan Yaman wato ƙasar Sham Allah ka mata albarka Ƙasar Yaman ita ma Allah ka mata albarka qalu wa fi najdina suka ce Allah ya albarka ga najdin mu ma wato kasar sama kasar da take tudu daga su saudiya ya tafi can wajen iraki wato amma saudiyan ta can sama banda su makka da madina suka ce na jaduma can wajejen kasan iraki da kasashen da suke kewaye da ita ita ma a sa mata albarka kalu kala sai manzo da sama ya ce allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina allah ka sanya wa sham albarka da yaman Kalu wa fi najdina suka ce rasulullahi najdu ma dai a sata ci qala sai ce hunaka hunaka zalazil a can ne za a ta girgizan ƙasa wal fitanu da fitintinu duk suna iraki wa biha yatlu qarnu shaytan a can ne kahon shaytan yake fitowa wato jama'ar shaidan za su fiyawa a wayannan a wa'annan wurare ba su shiga cikin cikin addu'an ba sham sune biladu sham a yanzu ƙasashe ne guda hudu da ƙasa ce guda ɗaya an ce sham amma yanzu ta haɗa siriya dimashka kenan babban birnin su sannan kuma da abun nan da da falasɗin kudus da jordan babban birnin su amman da da lebanon babban birnin su beirut so da duk ƙasashe hudun nan a yanzu sunan su sham so ake cewa biladu biladu sham to manzo sun ya roki Allah ta'ala ya sa albarka a wa'annan garuruwa saboda me saboda garuruwa ne na kasuwanci daga makka madina duk ana tafiya sham aje ayi ayi kasuwanci saboda haka duk wani duk wasu fatake wasu masu fatauci to za ka samu suna zuwa sham ne su kai ka su sayar kuma su siyo daga can su zo su sayar shi yasa har Allah sama ma ya je sham yayi kasuwanci yayi wa khadija kasuwanci saboda haka tafiye-tafiyen larabawa a wancan lokacin to galibin su zuwa ga zuwa ga sham ne zuwa ga garuruwan sham ne shi yasa ma ake buga misali da tafiya da su daga cikin abin nan karin magana na laraba suna cewa kullu turuq tuaddi ila sham kowace hanya ma ka bi za ta kai ka sham kage na hanyoyin suna da yawa wannan ya bulla can wannan ya bulla can to sai har abin ya zama karin magana kullu turuq tuaddi ila sham kowace hanya ma za ta kai ka sham ai wato ma'ana idan wani abu kake son kai in ka bi ta nan za ka yi shi in ka bi ta wannan tsarin za ka bi shi sai aka zo aka care ka ce kullu turuq tu'addi ila sha duk yanda kai ma zaka iya yin wannan abu Ko ce hanya zaka za ta kai ka wato sha in ka nema kwalin digiri kowace jami'a ma kai zaka samu kwalin digiri din kaga kullu turuq tu'addi ila sha wannan saboda yawan tafiye tafiyen su zuwa ga zuwa ga sha to sannan kowane gari in zaka ce zaka ce zaka ce zahabtu ila makkata zahabtu ila almadina zahabtu ila jimeta ila kano zahabtu ila yaman to amma sham saboda tsabar tafiya da ake ana iya cire ila din sai ka ce zahabtu shama ba sai ka ce zahabtu ila shami ba zahabtu shama kawai na tafi sham amma in wani gari daban ka ce zahabtu makka sai a ce a'a wannan kai gwaranci a larabci amma zuwa sham kuma ya halatta ka faɗi haka ne saboda yawan tafiye-tafiye da ake yi har ana iya share ma wato kalman ila din kawai sai kawai ka ce ka tafi wuri kaza duk da cewa zahaba ta ta'adda bi ila sabanin wasala za ka cewa wasaltu makkata ko wasaltu ila makkata wasaltu shama ko wasaltu wasaltu ila sha kaga wasala ita ko ka sa ila ko kar ka sa a kowane gari za ka iya yi wasaltu kano na na na na isa kano ko wasaltu ila kano na isa zuwa ga kano duk za ka iya faɗan haka amma zahaba sai dai ka sa ila sai dai in sham ne ya halatta ka ce zahabtu asham wannan saboda yawan tafiye-tafiye da albarkan da ke wa'annan garuruwa ai mun sani sababin yakin badar ma fatake ne aka je aka taro su daga abinda za su tafi sham aka nemi a tare su a zuwa ba su taru ba sai aka aka tare hanyar su ta ta dawowa abu sufyan yana tare da wayannan fataken domin a rage asara da aka yi a makka na kwace dukiyar musulmi da aka yi to wayannan tafiye-tafiyen suna nan shi yasa manzala sa suma yake cewa Allahumma barik fi shamina ya Allah kai wa sham din mu wato ainihin albarka lalle ta albarka a wancan lokacin amma a yanzu sham sai dai addu'a sai addu'a ko zaluntan falastina kawai da ake ya isa shari'a wannan yahudawa daga ba sun zo sun me sun zauna a wayannan wurare ka duba abin da yake faruwa a Siriya irin kashe al'umma da al'umma da ake wannan kawai ya isa me ya isa shari'a in ka shiga Lebanon kuma fitsara kiristoci sun abin nan wanda ba yi ba sun mamaye ƙasa sun yi ƙarfi shi'a sun mamaye ƙasan hukuma uku ne duk masu ƙarfi ga hukuma ta asalin ƙasar ta sunna ga hukuma ta shi'a ga hukuma ta ta wanda ba musulmi ba saboda haka shi yasa in ka ji ma ba ka ce ƙasar musulmi kake abin nan kake cikewa duk abubuwa sun sun tabarbare a cikin su Allah ya sauke to sai ce wa fi yamani na da kuma yaman din ita ma yaman ƙasa ce ta larabawa wanda ƙasa ce sananniya abin nan inta capital inta shine sana'a sana'a tsohon gari da haka shine a yanzu capital ɗinta to su ma mutane yamma mutanen kirki ne shi yasa manzala su ma yace ya sa musu albarka ko mutane ne masu basira masu basira na ilimi ni dai ban zauna da ɗalibai masu basira irin ɗaliban yaman ba tunda nake karatu a ƙasashe so haka suna da basira sosai da kaifin da kaifin hankali kuma a cikin sayyid bukhari da muslim manzo sama yace atakum ahlul yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniya manzo sama yace mutanen yaman sun zo muku mutanen yaman su ne waɗanda suka fi taushin zuciya suka fi tausayawa al'umma mutane masu tausayi masu rahama a zukatansu masu taushin zuciya ba su da tsanani manzala ya yabe su da wannan Ya ce imani irin na yaman imani ne mai kyau al-imanu yamanin imanin irin na yaman ne al-hikmatu yamaniya hikima irin ta yaman wato ilimi irin na yaman sai ya bi ainihin wato ilimin su abin da ake al-hikima ana nufin ilimi kamar da ubangiji ta ce yu'til hikimata man ya sha. Allah yana bada ilimi ga wanda yake so a wata riwaya ta bukhari abidan ta muslim yace al yamanin fiƙihun ma irin na Yaman ne wato fahimta irin ta addini za a samu fahimta addini sosai a kasan Yaman kuma an yi malamai da yawa a Yaman a nan baba an yi Shaukani an yi abin nan ne duk nan manyan malamai ne wanda sun yi rubuce-rubuce da da yawa saboda haka kenan Yaman akwai ilimi a cikinta akwai kuma imani akwai mutane masu imani a wurin akwai kuma mutane masu tausayi da masu ilimi a a ciki yana daga cikin albarkan da aka yi wa wato ainihin ita kasan kenan manzal sama kuma ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake nufansa da alkhairi to zai fahimtar da shi wato ainihin addini to duk da ita ma a yanzu akwai rikici a ta tunda aka yi saura aka aka aka yi tawayewa lokacin da aka yi yayin tawayewa gwamnatoci a kwace nan a kwace nan to tun daga ne ita ma Yaman bata samu bata samu zaman lafiya ba duk da shugaban kasan ya sauka aliyu abdalla ya sauka ya gudu sannan an ba wa mataimakinsa abin nan abdurabbi almansur to amma duk da haka dai kasan ta kasa zaman lafiya wanda yan shi'a suka zo hufiyun suka tada kayar baya a cikin kasar suka hana ta zaman lafiya shi tsohon shugaban kasar su aliyu abdalla ya haɗa kai da su wa'annan yan shi'an wanda a ƙarshe kuma yan shi'an ne suka kashe shi shi ka yanzu ya tafi ya tafi lahira ya sada mulkin sai sada rayuwarsa amma har yanzu nan ana gwabza yaƙi a a ita wato ainihin ƙasan yaman sannan kuma ƙasan yaman abin mamaki su ne masu al'ada har yanzu mutum yana yawo da takobi a gindinsa har yanzu nan dan wukansa haka za ka ganta abin nan a ƙugunsu har yanzu ko a babban birnin nasu kama a ce ka shiga abuja ka dinga ganin mutane da takuba kaga abin mamaki ne to su har yanzu haka ne sai mu ce kure gayunsa ya zo ya dan makala dan takobinsa in jallabiya ya sa ma ga dan takobinsa a kukunsa ana ganin sa dan gajeren takobi wuka amma ya fi wuka dai za a ce takobi haka nan in zanin sa ya daura ma ga dan takobi a kugunsa yayi gayun sa kenan so haka za a gani suna yawo a cikin gari ana ana haska sai za su shiga wasu kasashen ne sai su aje wannan wannan al'adan saboda haka dama su ba sa rabuwa da makami kawai mafulatanin jeji ne makiyayi ko shi za a gan shi da takobi domin ya sare ganye ya bawa dabbobinsa to haka su ma suke yawo da wannan al'adan to sai da aka ce wa fi najdina ita ma najdun a sa mata albarka ina ne najdu shine suka ce martafa min biladil arab ila ardil iraq duk abin da yake kan tudu na kasashen larabawa garuruwan larabawa har zuwa iraki duk wannan ana ce masa najdu najdu to galibi wa'annan wuraren akwai fitintinu a ciki shi yasa shedan ma inda za a koma kissan sababin hijiran manzala sallama mitin da aka yi a darun nadwa ai da yazo cewa ai daga najadu yake daga najadu kaga najadu tana nesa da madina ai tana nesa da makka da madina to shi yasa ake cewa shedan tsohon najadu Najadu ba ta da kyau ka ce masa tsohon najadu ne ce masa eh, shi ni tsoho ne daga najadu nake ina so in ba ku shawari shine ba su shawarin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi nasara ba wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin suna nasu Allah na nasa ba su samu daman sun yi sun yi wannan ba to akasin wannan shine tihama tihama sune garuruwan da suke gangara daga cikin kasashen larabawa irin su makkan kenan saboda haka sai a ce tihama to tihama gangara najadu kuma tudu to sai shahara in an ce najadu kasashen da suke saman tudu na larabawa tihama kuma kasashen da suke ƙasa suke wurin gangara na na abin nan na larabawa garuruwan larabawa to har sai kuma a ce anjada ana nufin yayi Ya yi na jadu kenan ya tafi can zama kan tudu sai a ce athama kuma ya yayo gangara ya taho ya tafo tihama aka tsaga fili daga ainihin wannan sunan to manzo sun sai ce hunaka zalazilu akwai girgizan ƙasa a can me yake kawo girgizan ƙasa sabon Allah sabon Allah ne inda ka ji an girgizan ƙasa ai bala'i ne masifa ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer a ce ana girgizan ƙasa ko shine zalazil ko ana fayabanat irin ambaliyar ruwan ne zai dinga ɗebe gidajen mutane duk bala'i ne kuma zunuban mutane ne yake kawo nan ko kuma a zo da iska <laughs> yanzu ba ana wasu iska a Amurka ba shekarun ba an yi bana ban sani ba ko ba yi ba so da haka ana yin iska mai ƙarfi wanda za ta fi ƙarfin jama'a a rasa yadda za a tare ta ko kuma ruwa ya dinga kuranya ya dinga kurara duk galibi kafin a yi a ƙasan musulmi ɗaya za ka samu a ƙasashen arnan nan an yi girgizan ƙasa da yawa an yi abun nan ambaliyar ruwa da yawa an yi kuma abun nan da yawa wato ainihin iska wanda za ta zo ta dinga halakar da ainihin wato mutane haka nan ana irin gobaran daji gobara kawai ta tinkari gari kawai ta zo ta kurmushe ta tafi nan ta je ta kurmushe kafin ka ga a garin musulmi sai an yi a garin kasashen arna da yawa to amma ana yin a garin musulman ma su ma sabon Allah su yakan jawo a musu irin waɗannan abubuwa da haka zalazil shine girgizan ƙasa wannan babban bala'i ne za ga benaye suna rushewa ƙasashe in kana tafiya a ƙasa dole ka faɗi in a mota ne dole ka je ka faɗi da motar ka saboda ƙasa ta ta girgiza wani lokacin ta yi ƙarfi wani lokacin ta ɗan yi daidai wa daidai yadda za ta ɗan tsaga wato ginunnukan mutane su ji sun girgiza sun tsorita ba ta halaka su ba wani lokacin ko abin zai kai ga wato ainihin halaka to maza sun ake da a samu irin wannan wal fitan da kuma fitintinu in an ce fitina akwai na addini akwai na akwai na rayuwa fitina na addini shine bidiyoyi da suka bubbullo a ƙasan iraki iraki tuntunin ƙasa ce mai fitina shi yasa zamanin imam mali wani da zai zo masa wata tambaya ta bidiya yace ku fidda shi ko daga iraki yake ku fidda shi saboda yawanci fitintinu daga iraki suke zuwa shi yasa wani malami da ya bincike ya gano babu wata bidi'a kwaya ɗaya a duniya da ta bulla a makka da madina duk bidiyoyin duniya sun fara fitowa daga iraki ne tukunna sai suka watsu kowace fitina iraki kowace fitina daga iraki shikenan sai ta watsu amma ba a samu wata fitina da za a ce a makka ta bullo ko a madina ba sai dai akan iya ɗauko ta daga iraki a kawo ta makka ko a kawo ta a kawo madina duk bidiyoyin nan da fitintinun kuma har yanzu in ka lura iraki cikin fitina take a cikin yaƙi take a lokacin saddam hussein a lokacin akwai ɗan kwanciyar hankali amma kuma akwai matsala na addini a ƙasa akwai matsala na addini da yawa mutane ba su san me aƙidan me aƙidan saddam hussein ba amma tun da yana yaƙi da kafirai baya musu sassauci to ya samu farin jini sosai a wajen musulmi kuma bai bar yan shi'a sun sake ba ya hana su sakat yan shi'a din to sai ahlus sunna suka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasan amma kuma a gefe guda kuma akwai ta aƙida da take yawo a ƙasan shine aƙidan da ma bata yadda da Allah ba ma aƙidan da take son ka bauta wa larabawa ka bauta wa larabci ka bauta larabci shine ake cewa abun abun nan eh, alhizbul ba'si alhizbul ba'si aƙida ne ta samu abun nan gindin zama a iraki wanda kuma shi Saddam Hussein yana daga cikin masu wannan masu wannan aqidan wanda kuma wani abun kafirci ne duk wanda yake itikadin sa a bisa ilimi ya sani shi yasa an yi gargadi akan irin wannan abun a lokacin wa'azi cewa kar ka dauki wani kungiya ka dauke ta kamar Allah don alhibul ba'sin kaman shine abun bautan su ma kawai uruba ita ce ibadan Kaji kana kishin larabci kawai wato kuma ce maka kabilanci mai tsanani wanda har ya rufe addini ma gaba ɗayansa so da haka suka ce aka ce musu wannan abu kafirci ne suna cewa amantu bil baasi rabban la sharika lahu wa bil urubati dina ma lahu thani suka ce sun yi imani da wannan ƙungiyar nasu ta kishin larabci ita ce abun ita ita ce ubangiji wanda bai da abokin tarayya sun imani larabci shine addini babu wani addini in ba kishin larabci ba ko wayannan mutane a iraki suna da wannan suna da wannan aqida sai aka ce to ai wannan kafirci ne sai suka ce salamun ala kufrin yuwahidu bainana wa ahlan wa sahlan badahu bi jahannam suka ce suna gode wa kafircin da yake hada tsakanin su in dai kansu zai hadu su larabawan ko da kafircin ne suna maraba da wannan kafircin aka ce zai kai kutan jahannama suka ce maraba da wutar jahannama bayan wannan so wannan ini wannan aqidun a cikin iraki ake samun su shi yasa maza suka yake cewa hunaka zalazil wal fitan sannan wa minha yatla'u qarnu shaytan jama'an shaytan gaba ɗaya suna fitowa daga ta wannan wuraren ne qarnu shaytan wato ƙahon shaytan sune jama'a to da saddan zai gama zamanin sa eh, eh, turan America suka zo suka kwace kasan sai suka zo suka danka ta a hannun yan shi'a daga nan aka dinga kashe ahlus kawai sai zama sunna kuma ba ta da me da ta samu kariya da shi Saddam Hussein an hana shi a sakat shi a kuma sai ta zo ta samu ainihin gindin zama su ne masu mulki aka dinga kashe ahlus sunna aka dinga kashe sai zama shi an kawai ita ne ake yadawa to sai Allah ta'ala kuma dinga aiko musu da bomba bomai can bom ya tashi nan an ta da rikici ai rikicin nan kafin ya zo irin su Siriya su Yemen da sauransu ai Iraki aka fara duk wani rikici da ake yi tun lokacin da aka kashe Saddam Hussein din har yanzu rikici bai kare a iraki ba da rikicin addini da rikici na zamantakewa kullum cikin kashe juna ake kullum cikin tashin hankali ake ciki to kawai kenan a can kahun shaidan din ya fito kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin ya faɗa to a lokacin ana murna cewa an kashe Saddan Husaini da a samu zaman lafiya da a samu sauki za a yi addini mai kyau sai kuma fitinan kuma ta zo ta sake ta sake karuwa bayansa tazo ta zama ya zama kaman wata wata katanga ne dama na wasu fitintunun ana kashe shi kawai shikenan sauran fitintunun kuma suka dinga suka dinga bayyana Allah ya kiyaye mu da kiwaye masa hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر وانا حديث إمام البخاري وتوشى واني باب ديتي باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله باب ديكي بيان ba wanda ya san yaushe za a yi ruwa sai Allah Allah ta'ala shi ya barwa kansa wato ainihin sanin lokacin da ruwan sama zai sauka wa anhu daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma Allah yarda da su da shi da babansa duka Umar din qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun taskokin gaibu guda biyar ne ko kuma mabuden gaibu guda biyar ne la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san su sai Allah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin babu wanda ya san abun da zai kasance gobe sai Allah Allah kawai shi dai san me zai faru nan gaba kafin Buhari ya karɓi mulki ba wanda ya tamanin abinci ƙara tsada zai yi kowa yana tamanin zai ƙara sauƙi ne sa <laughs> ƙara samun sauƙi sai kuma ya ninninka ga kaifu ne babu wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya tamanin man fetur zai ƙara kuɗi ana tamanin zai dawo can ƙasa ne ko naira hamsin ma gidan tamma gaibu ne shi kansa bai sani ba bai taɓa tunanin haka ba sai kuma abin ya zo ya ƙara ya ƙara ninninkuwa to kaga wannan shine gaibu kenan to ba wanda ya san me zai faru gobe sai ubangiji subhanahu wataala wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham babu wani wanda ya san abun da zai kasance a cikin mahaifa sai ubangiji subhanahu wataala wannan matan ‘ya'ya nawa za ta haifa ba wanda ya sani sai Allah kafin cikin ya bayyana tana da ciki ba ta da ciki sai Allah in cikin ya bayyana namiji ne ko mace lokacin da yake mani ko yake jini ba wanda isa gaya maka ba likitan duniya da isa gaya maka sai Allah mai hankali za a haifa mahaukaci ba wanda zai gaya maka sai ubangiji ta dogo ne gajere ne fari ne baki ne wannan duk ilimi yana wajen ubangiji subhanahu wataala wala ta'lamu nafsun ma za taksibu gadan mutum bai san gobe me zai yi ba nawa za ka samu gobe cinikin nawa za ka in ka fita kasuwa baka sani ba riban nawa za ka ci baka sani ba me za ka samu wani alheri za ka samu ko me dai same ka a gobe duk baka sani ba Allah ta'ala shi ya barwa kansa wannan ilimi wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamu Allah ta bunnan rai bai san yaushe zai mutu ba mutum bai san yaushe zai mutu ba a ina kuma zai mutu baka sani ba ko a garin ku ko a wani gari yanzu ta kila a China ma za ka mutu kai baka sani ba kana ga kai talaka ne yaushe za ka je China in Allah ya kadda mutuwan mutuwan ka a China wallahi sai ka je kuma a can za ka rasu mutum bai sani ba wa ma ya dari ahadun mata ya ji ulmatar mutum bai san yaushe ruwan sama zai zo ba wannan hadirin zai yi ruwa ko bai zai wa ka sani in babu hadirin kuma gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba wallahi ba wanda ya sani ba wanda ya sai ga maka sai dai mutum ya ga wasu alamu sai ce akwai alaman gobe za a yi ruwa ko akwai alaman an jima za a yi ruwa wannan hadirin akwai alaman zai ruwa kuma sai zo ya bada kai in Allah bai kaddara ruwan ba sai zama bai yi ruwan ba ko kuma yayi ruwan ko ba hadirin ma sai a samu ruwan ba wanda ya san wannan gaibu sai ubangiji subhanahu wata'ala to dukkanin wayannan mabuɗen gaibu ko taskokin gaibu guda biyar ubangiji ta ya bayanin su yace a cikin suratul luqman yace inna allaha indahu ilmu sa'a ma وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وإن الله عليم خبير so da haka ubangiji ta'ala ya ce Allah ta'ala shi ne yake da ilimin tashin alkiyama shi yake saukar da ruwan sama shi yasa abin da ke cikin mahaifan mata sannan kuma babu wanda ya san me zai samu gobe ko me zai faru da shi ba wanda ya san a wace ƙasa zai mutu sai ubangiji ta'ala shine ya barwa kansa wannan sani su ne wayannan abubuwa guda biyar to da yace mafatihul ghaibi ya zo a qur'ani wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah ta'ala shi yake da mafatihul ghaibi me mafatih ko dai ka ce taskokin gaibu ko ka ce mabuɗin gaibu duk zai iya ɗauka mafatihu ko dai zama jam'u miftahin jam'i ne na miftah al miftah kuma shine mabudi maimakon a ce mafatihu sai aka ce mafati ya zama jam'in mabudi kenan sai a ce mabuɗin gaibu suna hannun Allah ko kuma mafatih ya zama jam'u maftahin wato jam'i ne na mafta mafta kuma shine sito inda ake ajiye abu wurin budewan kenan to sai mu ce taskoki na gaibu wato sito sito na gaibu wannan fasaran kamar za ta fi dacewa sito sito na gaibu guda uku ne ba wanda ya san su sai Allah in an ce mabuden to mabuden sito din kenan guda bakwai afwan ai guda biyar babu wanda ya san su sai Allah farko shine tashin alkiyama babu wanda ya sai daga hannu ya ce ya sai shi alkiyama za ta tashi Allah ta'ala shi kaɗai ya barau kansa wannan sani shi yasa malaika jibril da yazo ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbirni an sa'a ba ni labari dangane da tashi alkiyama me yace masa yace mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'il wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba ai ya san wa ake tambayan sa jibrilu ne ma'ana ni ban fi ka sani ba da kai da ni duka babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi Allah ta'ala ya saukar da aya suratul arab yace yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ولعلمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة suna tambayan ka dangane da tashar kiyama yaushe ne za a yi tashar kiyama yaushe za a turo kiyama ne ta tashi Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ilimin ta yana wajen ubangiji ba wanda ya so yaushe kiyama za ta tashi sai Allah kuma sammai da kassai ba su isa su ɗauki wannan labarin ba cewa sama za ta tashi idan alkiyama za ta shi ran kaza ga watan kaza a rana kaza inda za a faɗa sama za ta faɗo akan mutane ƙasa za ta burma da mutane labari yana da nauyi sakuda fi samawati wal ard da kwata kwata tashi kwanciyar hankali da baka da shi da bara ka iya fita kasuwa ka kasa kayan ka ba alkiyama ta kusanta ran kaza za ta tashi da ba wani nutsuwa da ka yi ka ci abinci kamar a gaya maka ranar mutuwar ka ne ran kaza za ka mutu ina za ka samu nutsuwa baka da kwanciyar hankali so tunanin mutuwa ma yana hana mutum me yana hana mutum nitsuwa kai yakan kashe mutum ma tsoro yana kashe mutum tsoro fa na abubuwa na duniya ina kuma ga tsoron tashi alkiyama a ce ga ta nan tana zuwa za ta tashi shi yasa wasu da suka mutu da sababin ciwon corona ba corona ne ta kashe su ba tsoron mutuwa ne ya kashe su mutum yana nan cikin yacinsa bai da lafiya sai a zo a gwada ana ce masa corona shikenan daga nan ya fita hayyacinsa tsabar tsoro kawai shikenan sai zuciyarsa ta buga kawai sai faɗi ya mutu kaga tsoro ne kashe shi ba corona ne ta kashe shi ba akwai cutar da tafi corona ma wani yana fama da ita bai mutu ma duk da cewa wani zai iya mutuwa da sababin cutan amma wasu da yawa ba wannan ba wannan bane to ina da za a ce maka ran kaza za ka mutu ka daina amfani kenan ko ran kaza za a yi tashi alkiyama shikenan ka daina amfani to Allah ta'ala ya koye wannan don mu samu nitsuwa saboda haka za ta zo mana bakta kwatsam kawai ya zo a hadisi wani ma ya kasa kayansa a kasuwa Me kastoma ya zo an buɗe ana dubawa an ware riga ana dubawa kafin a naɗe ta alƙiyama sai ta tashi wani ya ce wa iyalinsa bari in je tso mana nono mu zo mu sha ya je yana tatsan nonon kan ya dawo kawai alƙiyama ta tashi to da haka kudin za ta zo wa mutane babu shiri akwai alamunta da za su bayyana wanda mun sha bayanin su to amma alamun ba su ne tashi alƙiyaman ba alamun alƙiyama ta kusa ne alamatu qurbi sa'a ne alamun kusancin su ne in suka gama bayyana to yanzu alkiyama ake jira amma duk da haka ba a san yaushe ne ne alkiyaman za ta tashi ba saboda haka za ta zo ne kwatsam wannan gaibu ne wanda ba wanda ya isa duk duniya ya gaya maka shi sai Allah subhanahu wataala kuma bai faɗa ba inda ya gaya manzala sa sama da ya gaya mana manzala sama shi ma bai sani ba sannan sai saukar ruwan sama babu wanda ya san yaushe ruwa zai sauka wannan damunan hadiri nawa za a yi akwai wanda ya sai ga maka ruwa nawa za a yi yanzu abin da ya rage wannan damuna ruwa nawa da mu samu ba wanda ya sai ga maka wannan sai dai mutum ya hasashe idan ya ga hadiri ya ce akwai alaman za a yi ruwa ko ya sa ɗan tabarau ɗinsa ya hango can wasu gajimare a nesa sai tabarau ɗin ya nuna masa cewa to wannan gajimare zai dinga matsowa zuwa gobe akwai yiwuwan a yi ruwa nan ma babu tabbas shi yasa ibn arabi cikin akamul qur'an yace idan kaga hadiri kai yaqini kace tabba za a yi ruwa to ka fita daga musulunci dan me na gaibu babu wanda ya sani sai Allah in kace tabbas gobe za a yi ruwa wannan ka shiga ilimin Allah sai ka fita daga musulunci amma muna tamanin hadiri nan mai kai akwai alamar ruwa fa jama'a mu kwashe kayan nan kowa ya kwakwashe kayansa a rufe shago mu yi maza maza mu isa wuri kaza kafin hadirin nan kafin ruwan nan ya sauko duka wannan tamani kake yi kuma akwai wani ya zama gaba ɗaya hadirin sai ya washe kuma ba a yi ruwan ba sau nawa muna gani to Allah ta'ala shi ya san ba za a yi ruwan ba in za a yin kuma ya san za a yi sai kaga hadirin kuma lokacin bai kama da wanda za a yi ruwan ba sai ka ɗauka kai wannan hadirin zai wuya a yi ruwa kawai sai ka ga ruwa wani ma ya ce maka hadirin kaka ne loko hadirin kaka amma kuma sai a zo a yi ruwan kuma ta inda ya tamani kana tunanin ta gabar ne hadiri yake ruwa ko ta kudu sai ya zo maka ta yamma ko ta arewa sai kuma a yi ruwan kana tamanin ba na nan bangaren ba ne ta can ne za a yi shi kuma sai a yi shi to ka gan gaibu ne babu wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka masu hasashe su yin gai a bisa zato zato in ya zama dole sai an yi tammani amma ba aka yanke ka ce za a yi ba kai ba Allah bane sannan ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah wani kila zai ce ah, to za ka je likita ya guzo maka har ya gaya maka namiji za ka haifa ko mace ko ya gaya maka yan biyu ne ko ɗan ɗaya to wannan duka ba gaibin da Allah ta'ala yake nufi ba ne yaushe ne ne likita zai iya gane maka wannan namiji ne ko mace shine lokacin da yaro ya girma aka halicci al'auransa sai ya girma bai isa ba lokacin da yake mani ya gaya maka bai isa lokacin da yake jini kwana tamanin na farko ya ce maka namiji za a haifa ko mace wala bai isa ba sannan bai isa ko da ya kai wata uku bai isa ba sai an yi halittansa har an sanya masa al'auransa tukun shi yasa in sun da su gaya maka namiji ne ko mace sai ya cika wata biyar sai a ce to lokacin ya yi sai a gwada a gani can sai su hango da da da da su sai a ce a ah, wannan namiji ne ga nan alaman abin nan al'auransa alaman gwalaƙensa da zakarinsa wannan mace ne ga alaman farjinta nan wannan fa shine abin da ake gani to karka ce a ah, to an ce ba wanda ya sa abin da ke cikin mahaifa kuma ga wani likita ya faɗa a ba wannan ake nufi ba wannan ka ai tudun abu in kaga tudun abu zaka iya gane meye ne wannan abu so amma kafin ya kai wannan lokacin ma ai bai isa ya faɗa sannan kuma da yake wannan din ko da ya gano ma namiji ko mace ne ai bai isa ya gano maka me me hankali ne ko mahaukaci za a yi ba me ilimi ne ko jahili me kuɗi ne ko talaka sannan fari ne ko baki duk bai iya gaya maka dogo ne ko gajere wayayye ne ko ba gidaje? mutumin kirki ne ko mutumin banza marowaci ne ko mai kyauta duk wannan bai isa ya gaya maka ba mai farin jini ne ko mai bakin jini duk wannan ba wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wataala shi ya baro kansa sanin irin wa'annan abubuwan saboda haka wannan gaibu ba wanda ya san shi sai Allah sannan sai abin da zai faru ainihin wato abin da zai faru gobe babu wanda ya san me zai faru gobe sai Allah shi yasa Aisha radiyallahu anha ta ce duk wanda ya gaya maka manza sama ya san me zai faru gobe to yayi ƙarya man akhbaraka anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yakunu fil ghadi faqad a'zama ala allah al yayi babban ƙarya wa Allah saboda haka to in ko manza sama bai san me zai faru gobe ba to ba wanne sani baka san me dai same ka ba baka san kuma abunda zaka samu ba abunda zaka samu na alheri kenan ko abunda zai same ka kuma abunda baka so to babu wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wataala shi yasa ba haushe ma ya ja ce waye san gobe in ban da Allah wato Allah ta'ala shine kadai ya san me zai faru me zai faru gobe amma dan adam bai sani ba ma adari idza yammamtu ardan uridu alkhaira ayyuhuma yalini alkhairu alladhi ana abtaghihi am sharru alladhi huwa yabtaghini idan nayi tafiya ban san wanne ne zai faru da ni ma alkhairin da nake nema ne ko sharrin da yake nema na sharrin gudu sakake amma ko sai same ka saboda baka baka da gaibu da ka san yadda zaka kauce masa zaka iya kaucewa to ai baka san gaibu bane shi yasa ba za ka san da shi ba ma saboda haka alkhairin da kake nema kuma zaka iya kai gabar a sai alkhairin arewa yayi sai ku yi sabani sai ka kamo hanya duk inda za ku haɗu sai ka dan ratse ka ce nan ya fi kusa sai ka bi inda ya fi kusan shi kuma sai ya miƙe doguwar hanyar ne sai ku yi saɓani da alkhairin saboda mai saboda baka san gaibo ba Allah ta'ala shi ne sani in ya kaddara maka kuma kwatsun sai ku hadu kawai sannan mutum bai san a wace ƙasa zai mutu ba ko a garinsu ko a inda yake zaune ko a wata ƙasa daban ko a amerika za ka mutu ko a australia ko a canada za ka mutu a ingila duk babu wanda ya sani amma dai inda allah ya kaddara makan baka isa ka ketare shi ba wa man kutiban maniyatuhu bi ardin falaysa mutu fi ardin siwa duk wanda aka kaddara mutuwansa a wani gari ba zai mutu ba sai a wannan garin ba yanda za a yi mutu a wani gari ba a wannan garin ba to ya zai yi idan ba garin su bane wata bukata ne za ta kai shi ba wanda zai kai kansa wani gari ya ce ya mutu a can a'a inda za a baka zaki ba sai ka je ka zauna a makka ba ka mutu a makka ko a madina sai ka je ka mutu to za ka je kai ta zama ka zama cikari har a kamo ka dawo da kai najeriya ba ka mutu ba <laughs> don baka san yaushe za ka yaushe za ka mutu ba wata bukata ne za ta kai ka sai mutuwa ta ritsa da kai idza ma himamul mar'i kana bi baldatin da'athu ilaiha hajatun fayadiru idan mutuwar mutum aka kaddara ta a wani gari to wata bukata ne za ta same shi wata bukata za ta kama shi zuwa wannan garin sai ya je wannan garin sai Allah ya dauki ransa kila ya je fatauci ne ma yan kaya sai ya asidin a hanya sai ya rasu ko ya je can ya rashin lafiya sai ya mutu kila ya je aikin haji ne Allah ya kaddara mutuwansa a Makka sai je ya rasu a Makka ko a Madina kila ya je magani Germany ko Ingila ko America ko Egypt kawai sai je ya rasu a can gashi ya je neman waraka a sai mutuwan a can take sai je mutu a can kuma Allah ya riga ya kaddara mutuwan sa aure duk inda Allah ya kaddara zaka rasu ba zaka ketare wannan wurin ba face ka rasu to wayannan abubuwan gaba ɗayan sun gaibu ne babu wanda ya san su sai ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ce qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sama da ƙasa babu wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wata'ala ana ana nufin al ghaibul mutlaq mutlaqin gaibu amma idan Allah ya bada labarin wani abu kuma zai faru na gaibu sai aka gaya maka to yanzu ya tashi daga gaibu ya zama abu wanda yake sananne shi yasa Allah ta'ala yakan gaya manzonni labari na gaibu su ko sai su gaya wa al'umman su manzon ya zo wuce wani kabari sai aka sai ce kabarin ana musu azaba kaga gaibu ne to an gaya masa ne shi yasa ya gane cewa suna abin nan ana musu azaba din amma da Allah bai gaya masa ba bai zai sani ba shi yasa da aka yi matarsa shirri aka ce ta yi zina ai sai zama yana cikin tashin hankali aka ɗauki wata aka shafe shiga wata na biyu ana cikin tashin hankali saboda me saboda bai san gaibu ba shi yasa Allah ta'ala ce yace qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani yasu kace musu bana iya amfana muku amfani mallaka muku wani amfani ko wani cutarwa da na san gaibu to ai da alkhairai da yawa za su dinga na, da wani mummuna abu bai same ni ba da ya san gaibo da duk inda riba take ya sani sai je sai abun ya ci riba duk inda alkhairi yake sai ya biyo rin inda shari yake kuma bai zai biyo jin ba ba wani mummunan abu da zai same shi amma kai wa Aisha shari ya shiga damuwa da tashin hankali na tsawon lokaci kaga rashin sanin gaibu ne har sai da Allah ta'ala ya ce sharri aka mata sai ya samu nutsuwa sakiyan ta tsinke a hanya har sai da aka yi aka yi lokacin sallah aka saukar da anti mama aka gaji da nema aka tashi za a tafi raƙumin da ya tashi sai aka ga sai tsakiyan tana ƙarƙashin raƙumin ne da ya san gaibu ba zai ɓata lokaci a wannan wurin har ya cutu da jira da shiga damuwa ba da sai ce a ɗaga raƙumin nan kawai ana ɗaga shi sai a samu wannan abun to da ya san gaibun haka zai yi kuma da Allah ta'ala ya sanar da shi wannan gaibun kuma duk da ba a samu wannan wannan matsalan ba saboda haka gaibu na Allah ne subhanahu wataala al-ghaibul mutlaq amma akwai al-ghaibun nisbi wanda wani gaibin wani ya san shi wani bai san shi ba shine annisbi yanzu ba wanda ya san abin da ke cikin aljihuna amma ni na sani kaga gaibun nisbi kenan ko auren ku gaibu ne ni kuma aure na <laughs> ba gaibu bane yawa zaka je ka boye abunka kaga gaibu ne ba wanda ya sani idan an yi sata ba wanda ya sani gaibu ne ba wanda zai ce maka an yi satan nan sai in ya ga lokacin da yake dauka to wanda ya ga lokacin da barawon yake daukan kayan to shi a wurinsa ba gaibu wani, shi ma barawon ba gaibu ne a wurinsa ba don ya riga ya san shi ya dauki kayan amma wani daban wanda bai gani ba bai ji ba sai zo ya ce maka wani ne ya dauki kayan ka wannan ya shiga gaibu to kaga wannan alghaibu nisbi kenan ba mu san abin da ke bayan masallacin nan ba saboda ba ma ganin sa amma wanda suke bayan masallacin su ko suna ganin komai da komai to irin wannan gaibu kam gaibu nisbi kenan kai aurinka gaibu ni aurina kuma ba gaibu amma abin da ake nufi shine alghaibul mutlaq kowane irin gaibu babu wanda ya san shi sai Allah a ce ka san duk wani gaibu ka san shi wannan ba wanda ya sai da kikirji ya faɗi wannan sai ubangiji ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah sai a bar wa Allah ta'ala wannan ilimin ya banta da shi ne kuma yana alfahari da shi kar wani zo ya shishigi kuma ya ce ya sani idan ka shishigi sai Allah ta'ala ya kama kai abzatar da kai a cikin a nan duniya da kuma lahira gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya kare mana imanin mu ya kare mu da karewansa صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته